Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من يشاء وسع كرسيه السماوات والارض وال صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ma sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta Laraba da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na murayin masu sauraro. Sai a saurari duniyar mu a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya da dumi ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanansu shugaba putin na kasar rasha ya dora alhakin yakin ukraine kan kasashen yamma iran ta musanta inganta sinadarin uranium sama da kashi 60 cikin 100 matakin faɗaɗa matsukunan yahudawa da isra'ila take yi yana kawo cikas a zaman lafiya a yankin yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaba vladimir putin na kasar rasha ya dora alhakin yakin ukraine a kan kasashen yamma mr putin ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya yi kan halin da ƙasarsa take ciki wanda ya kasance 'yan kwanaki da cika shekara ɗaya da matakin soje na musamman da ƙasar rasha ta ɗauka a kan ƙasar ukraine ya kira tsoma bakin ƙasashen yamma a tsawon shekarar da ta gabata a matsayin farfaganda na ta'addanci kan ƙasar ta rasha shugaban ƙasar ta rasha ya ƙara da cewa za su yi amfani da duk hanyoyin da suka dace don kawo ƙarshen abin da ya ce neman ganin bayan ƙasar rasha shugaba putin ya kuma jingine aiki da yarjejeniyar kwanci ɗamar makaman nukiliya wanda ake kira start saboda muggan halayen amurka da ƙungiyar tsaro ta nato a kan ƙasar rasha a wani labarin kuma a jiya ne shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi wani jawabi tun daga ƙasar poland akan abin da ya kira fafatawa tsakanin demokradiyya da kuma mulkin kama karya shugaba biden dai ya jaddada rawar da amurka ke takawa wajen karfafa kasashen yammaci na su taimakawa kasar ukraine don ta ci gaba da fafata da kasar rasha a ranar litinin da ta gabata ce dai mr biden ya kai ziyarar bazata birnin kiev babban birnin kasar ukraine domin karfafa gwiwa da tabbatar da goyon bayanta da kasashen yamma ga kasar ta ukraine gwamnatin kasar iran ta bakin shugaban hukumar makamashi nukiliyar kasar ta musanta rahoton cewa tana inganta sinadarin uranium sama da kashi 60 cikin 100 kakanki hukumar beirut kamal vandi shine ya bayyana haka inda ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba mu ci gaba da inganta sinadarin uranium sama da kashi 60 cikin 100 ba wannan dai mai da martani ne kan rahoton da kamfanin dilancin labaran bloomberg na ƙasar amurka ya fitar a daren jiya yana mai cewa masu binciken hukumar iaea e sun gano sinadarin uranium wanda aka inganta shi zuwa kashi 84 cikin 100 a kasar iran a makon jiya dangane da haka ne kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran behrus kamal bandi ya bayyana cewa abin takaici ne yadda har yanzu ana amfani da hukumar iaea e wacce take kula da makamashin nukiliya a duniya a matsayin wani makamin siyasa na matsin lamba kan jamhuriyar musulunci ta iran tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ta ba da sanarwar mutuwar sojoji uku a yayin da ayarin motocinsu ya taka wani abun fashewa a tsakiyar ƙasar ta mali banda wa'anda suka mutu akwai wasu mutane biyu da suka jikata kamar yadda rundunar munisma ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ta wallafa a shafinta na twitter tsakiyar mali dai ya zama wata tunga ta mayaka waɗanda ke ɗana bama-bamai masu fashewa a kan hanyoyin motoci da ke sanadiyar rayukar mutane fararen hula da sojoji mafi yawan su gungun ƙungiyoyi ne da ke kai hare-hare kan ƙadarorin gwamnati da kuma ƙin jinin kasancewar sojojin ƙasashen waje a ƙasar su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin da ya gabata ya yi allah wadai da matsugunan da isra'ila take ginawa a yankunan falasɗinawa da ta mamaye wanda shine furucin majalisar ɗinkin duniya kan isra'ila a karon farko cikin shekaru shidda da suka gabata kwamitin ya ce ci gaba da ayyukan gine-gine a isra'ila na kawo cikas a samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu majalisar ta yi kakkausar suka ga dukkanin matakan bai da isra'ila take ɗaukawa na kawo cikas a zaman lafiya a yankin wanda suka hada da gine-gine da faɗaɗa matsugunan yahudawa da kwace filayen Falasinawa da kuma halatta matsugunan da rusa gidajen Falasinawa da kuma korar fararen hula falasɗinawa daga yankunansu kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dai ya kuma nuna matuƙar damuwarsa game da sanarwar da isra'ila ta yi a ranar 12 ga watan fabrairu na halatta matsugunai tare da gina sabbin gidaje sai dai ofishin firayim minister isra'ila benjamin netanyahu ya yi allah wade da abin da ya danganta shi da kin amincewa da 'yancin yahudawa na zama cikin kasarsu na tarihi tare da yin birs da harin da falastinawa suka kai birnin kudus inda aka kashe yahudawa isra'ila goma a cikin makon da ya gabata ya kuma kara da cewa bai kamata amurka ta amince da wannan kudurin ba haɗaɗɗen daular laraba ce dai ta gabatar da wannan daftarin kudurin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a makon jiya babban jam'iyyar adawa ta apc a saliyo ta tsaida samura kamara a matsayin ɗan takara a zaben shugaban ƙasa a zaben shugaban ƙasa mai zuwa a ƙasar a ƙarshen taron kwanaki uku da jam'iyyar ta gudanar ta tsaida tsohon ministan kuɗi na ƙasar domin ya tsaya wa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa a zaben watan yuni mai zuwa mr kamara dai shine dan takara da ya sha kaye a zaben shugaban kasa na shekara ta 2018 a watan disamban shekara ta 2021 ma an gurfar da kamara a gaban kuliya bisa laifin yin almubazzaranci da dala amurka miliyan biyu da rabi na dukiyar al'umma kasar a gyaran ofishin jakadancin kasar da ke birnin new york na kasar amurka a lokacin da yake minista harkokin wajen kasar a shekara ta 2018 dai kamara ya sha kaye a zagaye na biyu na zaben da aka fafata da shugaba mai ci wato julius mada biyo inda kuma ya kalubalanci nasarar da shugaban ya samu kafin kotun kolin kasar ta yi watsi da korafin nasa a ranar 24 ga watan yuli mai zuwa ne dai za a fafata tsakanin 'yan hamayya guda biyu a zaben shugabancin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan.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 Salamu alaikum warahmatullah muryoyin masu saurare na gidan rediyo irin mai albarka ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ina so ku dan bani dama don ɗan tsokaci ga yan uwana matasa na namun na ƙasa ta Najeriya sakamakon yanzu siyasa ce take karatowa kuma kuma ce zaɓe ne ke karatowa lallai tabbas shugaba Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya yi bayani kuma mun saurara to da fatan ubangiji Allah sa wannan bayani da yayi zai kai ga kunnen kowa kuma zai yi tasiri a gun kowa saboda da tabbas shugaba buhari mutum ne wanda yake kamar in ce mikiya mai hangen nesa duka abin da zai dawo buhari dai na iya kokarin sa ya ga ya samu ya magance dukkan wasu barku da suke faruwa a najeriya so amma ka san shi dan adam ba mai iya masa sai dai allah wani in kai abu ya zage ka wani in kai yabe ka to daidai ne tsokaci ga uwana matasa kamar yadda shi shugaba buhari ya magana akan cewa kada su yadda wasu abin baragubin yan siyasu su yi amfani da kwakwalwarsu da tunaninsu su juya musu tunani wajen tada fitina a wajen zaɓe wannan ba ɗabi'a ce ta musulmin kwarai ba da fatan allah ubangiji ya sa wannan kiyar ya kai kunnan yan uwana matasa na ku mai magana jibrin da ke banga jihar Bauchin Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu biyu ya ci hausa ne jamhuriyar musulmi ta Iran. Kai tsaye kuna tare da mamman sa'ada dauda cin wanzan wanda ake kira da bikin mana Erogan ɗaya daga mamba na ƙungiyar masu kira da saurare na radiyo na Afirka baki ɗaya da ke nan jihar magaram To mu dai a nan za mu yi tsokaci a kan babban zaɓe na Najeriya da ke zawa general election. Muna fatan Ubangiji Allah ya sa wannan zaɓen a yi shi kuma muna kira da mu matasa da su kiyaye shiga bangar siyasa idan an ba su kuɗi su amsa su su fashe su zaɓi ra'ayinsu amma kasa ba su wani makami ko su farma wani ko su a ba su kwaya su sha saboda haka wanda zai baka kwaya ko wani makami to wannan ba masoyin ka bane tunda bai sa ba dan shi ko wani dan uwan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana mumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal government magami a tarayyar najeriya vice chairman na kungiya kwamitin amintattu na afirka baki daya a yau ina so ku bani dama kamar kamar yadda kuka saba in yi kira a bisa 'yan uwana 'yan najeriya a bisa wannan zaɓe da ke ƙara karatuwa ya ku 'yan uwana 'yan najeriya mutu kwanku da kwarkwata ranar asabar idan allah ya kai domin mu fito mu neman mu kasan mu canji a bisa wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da sauransu muna roƙon ubangiji allah ya mana jagora allah ya taimake mu allah ba mu nasara a wannan zaɓe da ke ƙara karatuwa ya ku 'yan uwa kwana 'yan najeriya ƙara ta zagi damtsi garmi kasa da gwiwa a ranar zaɓe allah ya taimake mu allah ya ba mu nasara Assalamu alaikum rahmatullah. sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakikanin gaskiya tattaunawar da aka yi a tsakanin kasashen Afirka a taron koli a babban birnin Addis Ababa na kasar Habasha hakan abu ne mai kyau amma amma matsalar shiru kake yi kamar an shuka dusa saboda babu abin da ake aiwatarwa sai yawan ziyarce-ziyarce a kasashen turai yankin asiya yankin larabawa duka dai ana zuwa yawan ziyarce-ziyarce ana amfani da kudaden talakawa ba a masa yana da kyau su dawo gida su gina kasar su su gina kasashen su na afirka domin su ma haskaka wanda zai sanya su ma kasashen turai su rika zawa shugabannin suna zawa nan domin su kawo mana ziyara ba mu ba a koda yaushe muna kai ziyara muna roke-roke muna farace-farace allah kyauta allah sa a gane mai magana ya ko mai aski ba da haka a jihar da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka mana jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa taron kasashen afirka ne da ake yi a addis abeba muna musu fata alheri ubangiji allah sa su cimma matsaya mai kyau wadda za mu samu kasashen mu su haɓaka a samu ci gaba musamman ga talakawa kai ya zamanta irin wadda aka saba ne zamanta taron shan shayi ne kuma muna jinjina musu kwarai bisa ga korar wakilci da suka yi na isra'ila mun ji daɗi kwarai allah ƙara musu haɗin kai ya ƙara musu yalwa da tunani bisa ga talakawa da ƙasashensu mai muku magana alkasun a ma'ahar shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu ce. Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci. Farko dai ina gaida kowa da kowa. Wato zan an tsokaci kaɗan bisa siyasar Najeriya. To Ubangiji Allah maɗaukakin sarki Allah ya musu zaɓi. Allah ya musu zaɓi tun da babu wanda san gaibu sai Allah. Ubangiji Allah su ci gaba da yin addu'a Allah Ubangiji ya ba su jagora na gari. Allah ba su jagora na gari albarka annabi da qur'ani ubangiji Allah ba su jagora na gari ubangiji Allah ko da ba su san mutumin ubangiji Allah in dai na kirki ne ubangiji Allah ka musu zabi albarka annabi da qur'ani ubangiji Allah ka musu zabi albarka annabi da qur'ani ubangiji Allah ka sa zaman ga zabe da aka sa gaba ubangiji Allah ka sa fara lahiya a kare lahiya albarka annabi da qur'ani ubangiji Allah kare shi dan ubangiji Allah kare shi dan ubangiji Allah kare shi dan yan uwa mai Najeriya Allah sa ku zabe lahiya assalamu alaikum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 madalla yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 biyar da kuma halin da falasinawa da aka rusa musu gidajen suke shiga rayuwa ta kakanikayi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. barnar da aka yi wa gidansa bayan da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa gidan dan uwansa da ya yi shahada saboda gidajen suna manne da juna yasir aljabari da iyalansa ba su da wani zaɓi sai ci gaba da zama a gidan duk da yadda ya kasance kamar yadda 'yan uwansa guda uku da su ma gidajensu suka samu matsala sakamakon rusa gidan dan uwansu sun ci gaba da zama a gidajen nasu a kwanakin baya ne sojin sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka aiwatar da kudurinsu na rusa gidan shahidi muhammad aljabari wanda ya yi shahada sakamakon buɗe wuta kan matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na kiryat arba matsugunan da aka samar a yankin garin halil da ke kudancin gabar yammacin kogin jordan a cikin watan oktoban shekara ta 2021 inda harin shahidin ya janyo halakar bayahudan sahayoniya guda tare da jikatan wasu biyar na daban yasir aljabari ya shaidawa tashar talabijin ta aljazira cewa ba su yi nasarar rusa gidan shahidin baki ɗaya ba tun a karan farko don haka ne suka tarwatsa gidan da bumabumai inda suka janyo barna ga dukkanin gidajen da suke makwabtaka da gidansa mafi girman barna da aka yi a gidajen da suke kusanci da shi yayin da sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka tada bumabumai a gidansa lamarin da da ya janyo tsatsagewar bangwayen gidajen makwabta da farfashewar gilasan wandodi saboda karfin bamabamai tare da samun wani babban rami a yankin wajen ɗakin girki na gidan nasa duk da hasarar da rusa gidan shahid muhammad aljabari ya janyo ga makwabtansa amma yasir aljabari da iyalansa ba su da wata mafita face su ci gaba da rayuwa a cikin gidajensu yayin da matar shahidi muhammad aljabari da 'ya'yanta guda biyu suka koma gidan mahaifinta bayan rusa gidansu sun zame ba su da matsuguni kuma babu wani masauki na wucin gadi da za su zauna a cikinsa yasir aljabari ya ce sun samu wasu shawarwari da dama daga mutanen gari na gabatar da taimakon kuɗaɗe don sake gina gidan shahidin amma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar da ƙudurin sake rusa gidan matukar aka sake gina gina shi a wannan wuri da sunan shahidi muhammad aljabari rusa gidan shahidi muhammad aljabari ya haifar da mummunar illa ga danginsa musamman 'ya'yansa guda biyu domin turanar da kotun gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yanke hukuncin rusa gidan alatilas iyalansa suka bar gidansu duk da cewa ba su cika shekara guda da zama a cikinsa ba kuma shawarwarin da aka gabatar na tattara tallafi domin sake gina gidan a cewar yasir aljabari ba daga hukumomin falasinawa suka fito ba iyaka dai daga mutanen gari ne waɗanda galibin su suke da wadata daga 'yan kasuwa da sauran jama'a masu zaman kansu halin da iyalan shahidi muhammad aljabari garin halin suka shiga ciki kamar halin da ɗaruruwan iyalan falasinawa suka shiga ne waɗanda gwamnatin mamayar haramtacce ƙasar isra'ila ta ruguza musu gidajensu a shekarun baya-bayan nan yayin da wasu gidajen suke zaman jiran umarnin kotu kan ɗaukan matakin rushe gidajen nasu kuma alatila sun ɗauki matakin neman gidan da za su zauna ba tare da samun wani gudumawa daga hukumar falasinawa ba ko ɗaukan wani mataki daga hukumomi a bayyane saboda tsoron kada gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zarge su da hannu a taimakawa ta'addanci hakanan daga cikin iyalan da suke halin tsaka mai wuya har da iyalan matashin bafalasinan da ake tsare da shi yunis hilan daga gundumar alkiliya da ke shiyar arewa maso yammacin gabar yammacin kogin jordan wanda hukumomin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke zarginsa da hannu a aikata laifin daba wuka gaba yahudan sahayuniya da hakan yi sanadiyar halakarsa a watan oktoban shekarar da ta gabata tun a ranar 11 ga watan janairun wannan shekara ce aka sanar da 'yan uwan yunis hailan cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun zartar da hukuncin karshe ka rusa gidan yunis hailan lamarin da ya tilasta wa iyalansa kwashe kayayyakin su gaba daya daga gidan inda suka koma zama a gidan haya ba tare da samun wani tallafi daga bangaren hukumar falastinawa ba a cewar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila ta ruguza matsugunan falasinawa 171 ciki har da gidajen zama da ke dauke da falasɗinawa falasinawa 244 tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da muke ciki yayin da cibiyar kare haƙƙin falasinawa na mu'it ta ce adadin gidajen da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rusa na falasɗinawa tun daga farkon wannan shekara sun kai hamsin ɗaya ciki har da goma sha ɗaya a lardin ariha da makamantansu a garin halil gidaje goma sha biyar a birnin kudus da aka mamaye gidaje uku a lardin baitulaham gidaje uku a lardin janin gidaje bakwai a garin nablus da kuma gida guda ɗaya a garin salfit baya ga ƙarin adadin gine-ginen gidaje 353 da ta rushe a cikin shekara ta 2022 lamarin da ya janyo iyalai suka zama ba su da takamaiman wurin zama da za su rayu a ciki gidan umar jaradat da ake tsare da shi a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da garin silat alharisiya da ke kusa da garin janin a shiyar arewa maso yammacin gabar kogin jordan yana daga cikin gidajen da aka rusa a watan mayun shekarar da ta gabata ta 2022 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta zargi jaradat da kai wani farmaki da makamin roka ce da ya sanadiyar halakar bai hudan sahiyoniya dan kaka gida guda ɗaya tare da jikatan wasu a kusa da matsugunin homesh wanda aka gina a yankunan falasinawa da ke shiyar arewacin gabar yammacin kogin jordan a shekara ta 2021 dangane da wuce gona da irin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka kan gidan umar jaradat kuwa lamarin bai tsaya kan rusa gidansa ba kawai domin an ɗauki matakin rusa gidaje biyar na iyalansa ciki har da wasu gidaje biyu na muhammad jaradat da yake kawu ga umar jaradat da ake tsare da shi bisa zargin cewa kawun nasa yana da hannu a taimaka masa wajen ƙaddamar da harin da kuma gida na uku da aka rusa na wani dan uwansu baya ga gida gidajen mahaifinsa da kuma gidan dan uwansa shakiki gais a jaradat bisa zargin hannu a taimaka masa wajen kaddamar da harin sannan asadullah jaradat dan uwa shakiki ga umar jaradat da ake tsare da shi ya ce gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta tilasta masa yin gudun hijira har sau da dama daga gidansa bayan da ta yanke shawarar rusa gidan a lokuta daban-daban a cewar dan uwan fursunan a wata hira da ya yi da gidan talabijin talabijin na Aljazeera Net ya bayyana cewa sun buɗe gidansu ga 'yan uwansu domin zama tare da su wanda hakan ya taimaka musu wajen samun sauki yana mai jaddada cewa suna samar da mafaka ga 'yan uwansu lamarin da ke hana bukatuwa ga kama hayan gida ko barin yankin da suke zaune wanda hakan ya rage babban matsala a tsakaninsu kamar yadda ya fayyace cewar dangin Umar Jaradat sun yi kokarin sake ginawa iyalansa wani gida a wurin da aka rusa masa gida amma sai mahukuntan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suka gabatar da wani kuduri kan hana sake yin ginin a wannan wuri kai har zuwa wani lokaci maras iyaka yanzu dai iyalan umar a ajiradat suna neman sayar da wani fili da suka mallaka domin sake gina wani sabon gida da za su zauna a wani waje na daban sakamakon dakile yunkurin da al'umma take yi na sake gina wani gida a wurin da aka rushe nasu da kuma fargabar matakin zalunci da gwamnatin mera haramtacciyar kasar isra'ila na kama duk wanda ya taimaka wajen sake ginawa iyalin gidan bisa hujjar cewa yana taimakawa ayyukan ta'addanci asadullah jaradat ya tunasar da abin da ya faru bayan shekarun intifada na biyu kan yadda ayyukan al'umma da taimakon hukuma da ma'aikatar hukumar ayyukan jama'a da ƙungiyoyin falasɗinawa suke gabatar da taimako ga iyalan da aka rusa musu gidaje yana mai cewa a rusa gidaje biyar a yankunan su kuma dukkanin su an sake gina su da taimakon da aka tattara daga jama'ar gari da jam'iyyun siyasa da kuma hukumomin shiya-shiya na falasɗinu duk da fargabar da jama'a ke da ita da kuma raguwar tallafin da ake samu a hukumance da na bangarori kamar yadda jaradat ya ce halin da masu gidajen da aka rusa suke ciki a yankunan da suke kusa da biranen yanki a e na mahukuntan falasinawa karkashin rabe-raben yarjejeniyar oslo ya fi na yankunan da suke nesa inda gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila take takurawa al'ummar yankin da tilasta musu barin yankin kwata-kwata kamar yadda ya faru a kwarin jordan ta ƙauyen masafar yalta muhammad yakub abu sabha daga al'ummar alfahit a masafar yalta da ke kudu maso yammacin gabar yammacin kogin jordan a halin yanzu yana rayuwa ce shi da iyalansa a cikin wani kogo bayan da aka rusa masa gidansa har sau uku a cikin shekarar da ta gabata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. abin da zai biyo baya shine rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوها دكو a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa to kamar yadda muka sani ne mukan yi bayanai dangane da yanayin yadda ya kamata a ce mun bi rayuwa domin mu kasance masu zamantakewa da juna wannan kuma zamantakewa ta zama mai nagarta wadda za ta kasance a bisa koyarwa musamman ta addinin mu na musulunci To muna ta tsokaci akan samari da irin zamantakewar da su samari suke kasance a kai ko kuma ya kamata su zamance a cikin irin wannan zamantakewa tasu to mun yi tsokaci game da abokai. Bisa cewa irin yadda ya kamata a ce iyaye sun sa ido akan 'ya'yansu musamman matasa dangane da suwaye abokansu idan mata ne a sa ido a gani suwane ne ƙawayensu da suwa suke fita da suwa suke shigowa ko da kuma a makaranta ne suwane ne suke tare da su suke zama musu abokai wace irin zaman zamantakewa ake tare da juna wannan wani abu ne wanda yake na asasi shi yasa muka bujiro da shi musamman muna ta maimaita zancen matasa matasa matasa domin in nuna addininmu ma ya nuna cewa yaro matashi lallai a bashi kula ta musamman kular nan kuma a ɗora ta ta hanyar hikima wannan shi ne gata wani abu wanda za ka yi waɗa musamman ga iyaye ya kamata san 'ya'yansu abin da za su iya ba su na gata na hakika shine su nuna musu soyayya amma ta hanyar kula domin soyayya ta hanyar kula daban soyayya ta hanyar shagwaba ko kuma sanya yaro ya cikin wani hali na shagwabewa ita kuma daban yara matasa sau da dama ba sa son a sa musu ido suna ganin cewa sun kai wani munzali na rayuwa su yi abin da suke so su tsara wa kansu inda suke son su rayu zamantakewarsu ta zama yadda su suka ga ya kamata ko kuma yadda suka ga waɗansu suna yi wasu ma irin zamantakewar da samarin suke ɗaukowa da irin rayuwar da suke ɗaukowa za ka ga cewa da yawa ba wai a cikin al'umman da suke rayuwa a irin wannan al'umma akwai wannan yanayin na zamantakewar ba ne sau da dama za ga cewa irin wannan rayuwar tasu ta zamantakewa ɗauko ta suke ko dai ta hanyar fina-finai da suke kallo ko kuma ta hanyar wasu labaruka da sukan ji a irin zamantakewarsu da abokai wasu ma za ga cewa rayuwar suna ɗauko ta ne bisa wasu abubuwa da aka nuna musu musamman a irin fina-finai din wani fim da ake kiransa fiction saka shi ko fiction irin tsari ne na rayuwa wani lokacin a rubuce a littattafai irin su novel novel din nan wasu lokutan a aikace a fina-finai akan yi abubuwa na fiction fiction wani tsari ne na ko dai rubutu ko kuma fim wato tsari ne na tarihin rayuwa ko kuma labari wanda ba na gaskiya ba to wannan labarin da ba na gaskiya ba shine mafi yawa za ka je laraba suna cewa abu ne da yake alam fi Alam qiyalat wato aji ana yin shi ne a cikin wasu wace irin duniya wacce take duniya kwakwalwa kurin me yi duniya kwakwalwa wato abu ne wanda yake a aikace ba za ka ga wannan abun ba a ana faɗansa ne ba wai tabbas akwai shi a fili ba ne ba wai abun ya faru ba ne a'a labari ne kurin ake tsara shi a kwakwalwa a fito da shi a rubuta shi a sashi a littattafai irin wannan na littattafai na labararruka wasu ma kuma sai su kasance sun aikata abin a cikin fina-finai an yi shi a fim amma ba hakika ba ce to idan matasa suka ci karo da irin wannan littattafan ko kuma suka ci karo da irin wannan fina-finan suna kallon su to mafi girman al'amari da za su kasance a kai shine sai su ɗauko irin wannan rayuwar sai su ce za su aikata ta ita kuma a aikace su tana so ta zama kamar a aikace su suke su aiwatar da abin to irin wannan yanayin fi ma da abin da yake gadarwa shine gadar da wani abu wanda yake ba na hakika ba wani abu wanda yake ba tabbas ba wani abu wanda yake kurin dai yaro zai dora rayuwarsa ne akan wani yanayi wanda zai iya zama wani abu daban in ba a dora masa ko kuma ba a sa masa ido ana lura da shi ana kallon yadda yanayin rayuwarsa take kasancewa ba to wannan ne dalilin da ya samu ka ce abokai da waɗanda yaro yake zama da su a makaranta musamman yana da kyau a zuba ido a gani da kuma abokan unguwa ma a unguwa ma yadda makota ne a cikin unguwa dai yara ba a rasa su da zamantakewa da sauran yaran unguwa to a sa ido a gani wace irin zamantakewa suke da junansu idan 'yan mata ne su ba a rasa su da ƙawaye ƙawayen nan ko a makaranta ne ko kuma su ma na unguwa ne kai wasu ma kawayen ba ma na unguwa ba ba kuma na makaranta ba kawaye ne na irin wato za ka iya cewa dangi dangi na jini wanda za su zo wannan aka yi wacce ziyara waɗannan suka yi wannan ziyara to su ma suna da irin wannan saboda wani matashi ko matashiya wajibi ne iyaye su dinga sa ido a kansu abokai da waɗanda ake irin wannan rayuwa da su ko da su 'ya'yan naka ba su karanta littattafai na labarukan da ba hakika ba ko kuma ba su ga fina-finai na wasu irin labaruka na haƙi wanda suke ba na hakika ba to zamantakewarsu da abokai ko da ƙawaye za su kasance su suna kawo musu wasu labarukan la'alla su sun ga irin waɗannan fina-finan su sauran abokan nasu ko kuma su sun karanta irin waɗannan labarukan ba na hakika ba to a irin wannan yanayin sai su kasance sun zo sun dora su akan wani tafarki wanda ba na tabbas ba to shine za ka kai kana yin wani gini iyaye na kokarin su su sun gina tarbiyyar 'ya'yansu su kuma 'ya'yan ta wasu bangare can ana ruguza wannan tarbiyyar da ku kuke wahala kuna gina ta to shi yasa zamantakewa din babu abin da ya fi haɗari fiye da cewa a ce ga 'ya'yan mutum ko ƙannansa suna cikin wani yanayi na zamantakewa da waɗansu wanda za ka iya kiyasta su akan abokai ne ga 'ya'yan ko abokai ne ga waɗannan ƙannai naka amma kuma sun ɗora rayuwar zamantakewarsu ne akan wani bigire wanda ma na hakika ba domin ba na hakika ba domin babu shi a fili hatta su marubuta littattafan da suka rubuta irin wannan littattafan ko kuma fim din da suka tsara irin wannan fina-finan su kansu in kace su zo su irin wannan rayuwar sun san ba za su iya ba babu ita a waje to kaga nan ne zaka ga yara wasu lokutan sun je sun jo labaruka wasu abubuwa na irin abin da ake faɗa musamman yanzu wannan lokacin da ake yara suna tattare da wayoyi manya-manya za a shiga nan a shiga can a shiga cikin intanet a yi gogulin a nemo duk abin da ake so wanda yake zai iya gurɓata tarbiyya ba tare da mutane sun an ba to wannan wani abu ne wanda yake na asasi lura da 'ya'ya lura da ƙannai wato duk wani wanda aka ce matashi ne lura da yanayin yadda yake zamantakewarsa da waɗanda suke tare da su wannan abu ne na asasi a cikin rayuwar zamantakewarmu da 'ya'yanmu da ƙannanmu da duk waɗanda muke tare da su kuma kamar yadda muka faɗa a yi abin cikin hikima kada shi matashi ya gano cewa kai kana bibiyansa ne ko kuma kana bibiyansa don ka gano laifuffukansa ba irin wannan yanayin ba ta hanyar hikima ta hanyar jawo mutum jikima ana hira da shi da wani abubuwa ne na bushasha za ka iya fahimtar ina ya sa gaba a cikin al'amuran sana rayuwa to waɗannan abubuwa ne na asasi muka ɗora su a kai insha Allah za mu fito da abun ɗaya bayan ɗaya mu yi magana a kai tare da kafa wasu dalilai domin dai a faɗako a zama an gina rayuwar zamantakewa musamman ta matasa akan hanya managarciya. kuma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahiri yanzu ga shirin nan na afirka yau Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu da alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai nazari ne akan cikar shekaru 62 kenan. daga lokacin da ƙasar faransa ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya a ƙasar algeria za mu yi nazari akan hatsarin da ya kasance tattare da abin da ya faru da kuma tasirinsa har yanzu a fagage da dama da fatan za kusanci tare da mu domin jin yadda bangare na farko na wannan shirin zai gudana. to shekaru sittin sun shuɗe kuma sun haura daga lokacin da ƙasar faransa ta yi gwajin makaman nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria wacce a wancan lokacin ta kewa mulkin mallaka a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 ne shugaban ƙasar faransa charles de gaulle ya wa da ministan tsaron safiyar misamir saƙo da a ciki yake tashi muna cewa faransa ta zama ƙasa ta hudu a duniya a jerin ƙasashen da suka mallaki fasahar nukiliya a rana irin wannan da muka ambata ɗin faransan ta yi bikin farko na gwajin makamin nukiliya a cikin sahara ƙasa algeria dama dai tun a shekara ta 1935 ne ƙasar ta faransa ta fara gina cibiyoyin nazari da bincike a kan fasahar nukiliya sai dai lokacin da yakin duniya ya shiga wato ƙasar jamus da ta mamaye wani ɓangare na faransa ta rusa wa faransan wannan shirin nata da tanadin da ta yi to da aka shiga cikin shekara ta 1954 faransan ta tabbatar da kanta a matsayin wacce ta mallaki wannan fasahar ranar 1 ga watan oktoba na shekara ta 1945 kasar ta faransa ta wani gwaji na makamin nukiliya wanda kuma shi kanshi shugaban kasar ta faransa charles de gaulle ya je wurin gwajin an yi haka ne watanni biyu kacal bayan da amurka ta jefa makamin nukiliya a kan garuruwan nagasaki da hirishoma na kasar japan kuma karfin da makaman na ƙasar faransa suke da shi ya rubanya wanda amurkan ta jefa a kan hiroshima har sa hudu bom ɗin da amurka ta jefa ya zama alamin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu wato daga shi ne aka fara rufe shafin duniya wato yakin duniya na biyu yayin da bom ɗin da faransa ta fasa wato makamashin nukiliyar da ta gwada ya yi yana sanar da cewa ne ta shiga cikin jerin kasashe masu fasahan makaman nukiliya bayan amurka tarayyar soviet da kuma birtaniya da faransa ta fara neman wuraren da suka dace a wajenta domin ta yi gwajin nata bisa umarnin firaminista pierre mendes a shekara ta 1957 wurin da aka fara zaɓa shine tsibirin faransa da suke cikin tekun pacific da kuma atlantic tsibirin barbon da yake a cikin tekun india a gabashin nahiyar afirka a kusa da ƙasar madagascar yana cikin wuraren farko da faransa ta zaɓa sai dai an fuskanci matsaloli na jigilar kayan aiki da za a kai can saboda nisan da ke tsakaninsa daga faransa domin sai an yi ratsa ta cikin wasu ƙasashe kafin a isa a cikin watan janairu na shekara ta 1957 ne jirgin sama da yake ɗauke da shugaba da gwal na faransa ya sauka a algeria a ƙoƙarin neman wurin da za su yi gwajin makaman nukiliyar. da kanshi ya je wuraren da aka zaɓa domin yin gwajin wanda ya shafi faɗin murabba'in kilomita 800 a cikin sahara sai dai tazarar take tsakanin wannan sahara da wurin da ita faransan ta zaɓa za ta yi gwaji a cikinta da kuma garin raƙan bai wuce kilomita 40 ba a cikin wannan yankin ne faransa ta kafa cibiyoyinta na bayan fage da za su rika taimaka wa cibiyar ta kafa a tsakiyar sahara saboda fasa kwayar zarra din a ranar 13 ga watan fabrairu na shekara ta 1960 makamin nukiliyar faransa na farko ya fashe a cikin wannan sahara ta kasar algeria karfin sanadarin plutonium da aka tarwatsa ya kai karfin kilotan 60 zuwa 70 wannan ne gwajin farko na makaman nuke da faransa ta a cikin sahara algeria daga nan ta ci gaba tana mai maimaitawa daga nan ta ci gaba tana mai maimaitawa har sau hudu a cikin shekara ɗaya da shekara ta zo ƙarshe ta kuma zagayo wato a cikin nuwamba na shekara ta 1961 faransa ta wani gwajin nukiliyar a ƙarƙashin ƙasa sai kuma wasu makaman sha biyu suka fashe su kuma a tsakanin duwatsu a wannan shekarar ta 1961 ne da aka rattaba hannu a kan niyar evian wacce ta baiwa algeria 'yanci sai dai kuma hakan bai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makaman nukiliya da faransa take a cikin algeria din ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta bai wa algeria yanci an shigar da wata ayar doka ta take cewa faransa tana da haƙƙin ci gaba da gudanar da waɗannan gwaje-gwajen nata har na tsawon shekaru ashirin a gaba faransa ta yi gwajin makaman nukiliya daga shekara ta 1960 zuwa ta 1966 har sau 57 a cikin ƙasar algeria to bayan nan faransa ta janye kayan gwaje-gwajenta na makaman nukiliya daga algeria sai ta koma tsibirin babon domin ta bude zango na biyu na gwaje-gwajen nata faransa ta cewa gwaje-gwajen da take yi ba su da tasiri a cikin muhalli ko fitar da wasu tartsatsi na nukiliya a cikin sahara sai dai kuma aikace an tabbatar da akasin hakan da faransa ta cewa a lokacin da ta yi gwajin babu mutane a cikin yankin sai dai kuma an tabbatar da cewa da akwai mutane da sun kai dubu shida da suke zaune a rakan don haka wasu sun mutu sanadiyar wancan gwaje-gwajen yayin da wasu kuma cutuka ne na daji da matsalar lumfashi suka kama su ra'aka waye gari ana gadon waɗannan cutuka tsakanin mazauna wannan yanki ta da yaran da aka harka haifa suka kazuwa da tawayar halitta a yayin ɗaya daga cikin gwaje-gwajen na faransa dai an yi zanga-zangar nuna ƙin amincewa da ita tare da yin kira da a daina ma an yi wannan zanga-zangar a cikin faransa kanta afirka da kuma jamus a turai daga baya ta kanta faransa ta yi furci da cewa yayin gwajin da ta yi a doron ƙasa wanda sanadarin plutonium ya fashe da ya kai nauyin kiloton 70 tantsatsun sanadarwarsa sun watsu a garin na rakak sannan kuma ga jimarai sun tashi waɗanda suka isa wurare masu nisa daga cikin wuraren da wannan tatsatsin ya isa da akwai senegal cote d'ivoire burkina faso da sudan a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron faransa ta fitar daga baya ta ambaci cewa gurbatacce iska ta isa har kudancin spain ta kuma isa cikin birnin algiers na algeria kwanaki takwas daga yin gwajin shi sai dai wato gwaji mafi hatsari na nukiliya da faransa ta yi shi na ranar biyu ga watan mayu a shekara ta 1962 an shirya cewa za a yi shi ne a ƙarƙashin ƙasa kuma an doɗe duk ramukan da ya kamata a doɗe don haka sai zamana aka tsammaci cewa babu wani tartsatsi da zai iya fitowa waje sai dai abin da ya faru ƙarfin fashewar plutonium ya fasa dutse da samar da wata kafa da gurɓatacce iska ta rika fitowa sararin samaniya nan take aka kwashe ma'aikatan da suke wajen su kuma jami'an ƙasar faransa 'yan siyasa da suka zo wajen domin kallon cigaban da ƙasarsu take samu a guje suka bar wajen da ƙarshe dai aka yi musu magani ta hanyar tsarrake su daga gurɓatacciyar iskar nukiliya da ba su allurai da magunguna da su karkasha wani gwajin na nukiliya wanda faransan ta baiwa sunan hunturun nukiliya ta tsatsinsa ya tsallaka kan iyaka har shiga cikin kasar libya a cikin kasar algeria kuwa dubban 'yan kasar ne suka cutu daga gwaje-gwajen da kasar ta faransa ta rika yi a cikin su an fitar da alkaluma da suke nuni da cewa kusan mutane dubu talatin ne suka illata saboda wannan gwajin sun kuwa kunshi sojoji da fararen hula har ma da faransa waɗanda ba a ba su kayan kariya ba ɗakin ajiye kayan tarihi na nukiliyar faransa yana kunshe da bayanai da suke cewa tabarau ɗin da ake bai waɗanda suke karata wuraren da ake irin wannan gwajin ya yi karanci a wannan lokacin inda tsakanin gungun mutane 40 mutum ɗaya ne kawai ya samu irin wannan tabarau ɗin daga baya an rika shigar da mutane cikin wata na'ura ta wanke gurɓatacce iska da tsatsatsin nukiliya daga jikinsu sai dai kuma da aka nausa aka kai lokacin da aka yaye kallabin bayanai faransan ta ce wannan na'ura ta rika shigar da mutane fa ba wai don ta tsarkake su daga tartsatsin nukiliya ko gurɓatacciyar iskarsa ce na'ura ce wacce aikinta shine ta gano yawan tartsatsin da ya shiga jikin mutane da kuma yadda gurɓata su ba don a yi musu magani ba illa iya kare saboda a yi nazari ne da bincike amma da su kamar wato yadda ake amfani da beraye domin yin bincike kuma har da sojojinta daga cikin waɗannan mutanen faransa tana son gano tasirin gurɓatuwar da tatsatsin nukiliya ne ke a jikin ɗan bil'adama don haka ta yi amfani da sojojinta su 195 da biyar da suka gurɓata da kuma wasu mutanen algeria 150 fursunoni ne a gidan kurkukun sidi bal abbas to masu zamu dasa aya nan ba don shirin ya zo karshe ba za mu dora daga inda muka dasa fitowa ta gaba da yardar ubangiji kafin mu karkare mai bankwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to da haka muka bai ƙarshen waɗannan abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu